Sama'ila ta ɗaya Sura shida An komar da akwatin alkawari a Isra'ila Lokacin da akwatin alkawarin Ubangiji ya kai wata bakwai a ƙasar Filistiyawa, Filistiyawa suka kira firistocin da bokaye suka ce, Me za mu yi da akwatin alkawarin Ubangiji? Ku gaya mana yadda za mu komar da shi inda ya fito. Suka ce, In za ku komar da akwatin alkawarin Allah na Isra'ila, kada ku komar da shi hannu wofi, amma ku tabbata kun aika da hadaya don laifi zuwa wurinsa, sa'an nan za ku warke ku kuma san dalilin da ya sa bai cire hannunsa a kanku ba. Filistiyawa suka ce, Wace irin hadaya don laifi za mu aika masa? Suka ce, Marurai biyar na zinariya da ɓeraye biyar na zinariya, bisa ga yawan sarakunan Filistiyawa, saboda annoba iri ɗaya ce ta buga ku da shugabanninku, ku yi siffofin marurai da na ɓeraye da suke hallaka gari, ku ba da girma ga Allah na Isra'ila, wataƙila zai ɗauke hukuncinsa daga gare ku, da allolinku, da kuma ƙasarku, me ya sa kun taurare kanku, kamar yadda Masarawa da Fir'auna suka yi, da ya ba su matsanancin wahala, ba su bar Isra'ila sun tafi hanyarsu ba? Yanzu fa, ku shirya sabon keken shanu da shanu biyu masu ba wa ’ya'yansu nono. waɗanda ba a taɓa sa musu karkiya ba, ku ɗaure keken shanu wa shanun, amma ku tsare ’yan maruƙan a gida, ku ɗauki wani akwati, ku sa siffofin zinariyan nan a ciki, waɗanda za su zama kyautai na shafan laifi, ku ajiye kusa da akwati na Ubangiji, bayan haka, sai ku sa keken shanun da akwatin a hanya, ku bar shi ya tafi. amma ku zuba ido ku ga inda ya haura zuwa yankinsa, zuwa Bet Shemesh, to, Ubangiji ne ya kawo mana babban masifar a kanmu, amma in bai bi ta nan ba, za mu san cewa ba shi ne ya buge mu ba tsautsayi ne kawai. Suka yi haka, suka ɗauki shanun tatsa guda biyu, suka ɗaura musu keken shanu, suka tsare ’yan maruƙan a gida, suka aza akwatin alkawarin Ubangiji a bisa keken shanun tare da akwatin siffofin ɓeraye, zinariya da siffofin maruran, sai shanun suka miƙe zuwa Bet Shemesh, suka bi hanya daidai, ba su juya dama ko hagu ba. Shugabannin Filistiyawa suka bi har zuwa iyakar ƙasar Bet Shemesh, a lokacin kuwa mutanen Bet Shemesh suna girbin alkamansu a kwari, da suka ɗaga ido suka hangi akwatin alkawarin Ubangiji sai suka yi farin ciki ganinsa, keken shanun ya zo filin Yoshuwa a Bet Shemesh ya tsaya a gefen wani babban dutse, mutane suka faskare keken shanun suka miƙa shanun hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, Lawuyawa suka saukar da akwatin alkawarin Ubangiji tare da babban akwati mai siffofin zinariya na ɓeraye da na marurai, suka ajiye su a kan ƙaton dutse, a wannan rana mutanen Bet suka miƙa hadaya ta ƙonawa da waɗansu hadayu ga Ubangiji, shugabanni biyar na Filistiyawan nan suka ga duk abin da ya faru, suka koma zuwa Ekron a ranar. Waɗannan su ne siffofin marurai na zinariya waɗanda Filistiyawa suka aika domin miƙa hadaya don laifi ga Ubangiji, ɗaya domin Ashdod, ɗaya domin Gaza, ɗaya domin Ashkelon, ɗaya domin Gat, ɗaya kuma domin Ekron. Filistiyawa kuma suka aika da siffofin ɓeraye biyar na zinariya, yawan ɓerayen sun yi daidai da yawan garuruwan sarakunan nan biyar na Filistiyawa, garuruwan sun ƙunshi waɗanda aka gina katangar birni kewaye da su, da kuma ƙauyukansu, babban dutsen da suka ajiye akwatin alkawarin Ubangiji ya zama shaida har wa yau a filin Yoshuwa a Bet Shemesh. Amma Allah ya kashe waɗansu mutum saba'in na mutanen Bet Shemesh domin sun leƙa cikin akwatin alkawarin Ubangiji mutane kuwa suka yi makoki domin Ubangiji ya hallaka mutane da yawa. Mutanen Shemesh suka yi tambaya suka ce, Wa zai iya tsaya a gaban Ubangiji Allah mai tsarki? Wurin wa akwatin alkawari zai je daga nan? Sai suka aiki manzanni zuwa Kiriyat Yeyarim suka ce, filistiya sun komo da akwatin alkawarin Ubangiji, ku zo ku ɗauka, ku kai shi wajenku.